don mai kalo in isa abu irin gida na zo ba ni kirin duka duka nan muka zo karshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya saboda haka sai gobe za ku je mu da kuma wani sabon za ka iya rasa aikinka kuma ka rasa rayuwarka ya kake so aikin na bar fauzi ya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfanin saboda tarihi bai taba rubuta ku a tsakon masu cuta ko yaudara cutan macuci haramun ne a duniyar cuta ko dai ka fita daga rayuwata ni ma fita daga rayuwarka na ma fita ko ka ci gaba da bibiya ta ni kuma zama ajalin ka jarida dan jarida wakili ne na al'umma masu karfi da marasa ƙarfi Wanda ilimin jarida kana da bukatar ilimin sanin siyasar rayuwa ina cikin hatsari yi nasa rayuwa rayuwata a ah, ake ki nutsu ɗan jarida final kai madugu haka zan cika gaba da farautar ka tsena baka matsala Ina na kai ka kasa maci amana kare aikare kare a iya gidansu kawai yake iya haushi amma da zarar an je dawa sai dai ka ji gurnanin kuraye masu yaudarar kai su ne waɗanda suke tunanin za su yaudar mabu. me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba ko so ke tona min asiri wallahi na maka alkawari babu wanda zan ga yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna sai da sassan jikin dan adam sannan kuma suna dallancin kwayi da kayan maye da sunan pharmacy suna yada cututtuka ga baki daya a nahiyar afirka tunina abin da kake kokarin nan yana da matukar hadari sosai yaushe ne zaka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne ki bani dama kar in zama salar mutuwar wata rayuwar wata wannan kuma ba na fa lura yarinyar nan fa sadik wallahi mamma ta nan da shi sa na dan shiga daki na dan kishin gida ai dan ba da uwarki kike zaune ba ku kashe ta ku saka alamomi da zai nuna gobara ta kona ta a gidanta dan jarida dan jarida don't trust anybody ka daina yadda da kowa madugu mamu madugu mamu amma mun gode kwarai da wa'anda suka yi mishi wannan abin ubangiji Allah ya tuna asirin su amin ya rabbi amin amin kuma kare damu jarabawa ce ta rayuwa haka na faruwa da mutum sannan kuma zan mai albishirin cewa hmm. na bashi yata a'a Allah karim kalla rai kuwa masha Allah to kai Umaru kai ai haka rayuwa take kawai dai akwai dan nasiha da nake so in mai game da rayuwa ita rayuwa ba a mata gaggawa duk abin da kaga bai zo gare ka ba au ba naka bane ko kuma Allah bai lokacin zuwan abin yayi ba gaskiya ba umar kaɗai ba gaba ɗaya matasa ma ina so su fuskanci wani abu daya zafin nema baya kawo samu wannan ɗabi'a ta gaggawa lallai yanzu sai na samu kaza ko kaza ya faru ba ɗabi'a bace mai kyau duk abin da yake naka ne Allah zai kawo shi gare ka a lokacin da ya dace wato akara makalla ne yanzu har wani yar nake ji ban san Allah saka da alkhairi a takaice ba ni da wasu gamsassu ko isassun kalamai da zan bayyana maka farin ciki na da irin godiyar da nake tare da ita ba komai Allah za mu gode gaba daya Allah saka da alkhairi na gode na gode na gode wannan aini aka yi wa ba shi aka yi wa ba aini to um, baya ga haka kuma akwai sharuɗa da zan ɗan gindaya to na farko ko yanzu zai iya zuwa gurin ta zanci to amma mm. ban da zanci da dare <laughs> to kaji sannan ba hawa mashin ana yawo a kai <laughs> eh a karbi galla <laughs> bayan ga haka kuma zai takaita zuwa har tsawon shekara biyu ta kammala karatunta ba a ce karkaji ba amma jifa jifa ka takura ka maza sannan daga ƙarshe duk ɗan adam da kaga Allah ya halitta ya halicce shi ne saboda wani dalili dalili na kuma kuma bane illa mu bauta mu to lalle mutum ya san waye shi ya rike ibada sannan kuma ya rika tunanin shin menene makomarsa ranar gobe kiyama wannan yana da muhimmanci wannan gaskiya ne ka rage zafin rai ka zama mai hakuri akan al'amura Allah ya samu dace wato akar bakar laban tare numfashin ka ba idan ana cin bauri an ce ba ba a tona cikin sa ga sunan kullum magana da nake ga musu su su sun sani gashi nan duk abin da kake faɗa din nan ba abin da ba a ga musu to amma dai an ce wai ana cin bauran dai ba a tonawa so yawwa to eh, amma dai alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi amin amin karantar da juna amin

hakika abubuwa marasa daɗi sun same ka a rayuwa wanda ina so ka sani ka sa a ranka daman rayuwa haka take cike da kalubale iri-iri musamman a shekaru na tasowa irin naka wasu kalubale a daidai wannan shekaru suke raskar mutum wasu kuma sai sun girma to amma dai mafi muhimmanci shi ne shi duk inda kalubale yake to yana tattare da wasu al'amura wadda za su ganar da kai ka yi amfani da wannan kalubalen domin ka gyara gaba don haka da irin kalubale da ka samu sai ka yi amfani da shi ka gyara gaba sannan ya kamata ka san cewa kana da ragowar lokaci mai yawa a gabanka wanda za ka yi amfani da shi ka gyara kanka abba a shi haka girma yake zuwa Indi haka ne ban shirya karɓansa ba wanda koma koma na lokacin da kake ɗaura na a wuya a lokacin ban san komai ba sai farin ciki dukan abin da nake so shi nake samu to dama haka Allah yake tsara rayuwa aka yake tsarinsa daki-daki daga ƙuruciya zuwa girma daga girma zuwa tsufa sannan sai kasancewa ba kowane abu ne mutum yake so kuma yake samunsa ba abin da na sani guda ɗaya shine allah ya yi ka yaro mai jajircewa da basira abin da ya karya ka soyayya ita ce ta karya ka da yawa yawan matasa irin ka sukan ɗauki soyayya ta zama ita ce jigo a rayuwarsu wanda kuma ba hakan ba ne duk mutumin da ya ɗau soyayya ya sa ta ta zama jigo a rayuwarsa in dai har bai samu kalubale ba to ba zai gane kurakuran da suke cikin ta ba abba ka faɗa min wasu kalmomi masu ƙara ƙwarin gwiwa to abin da na sani ai umaru abubuwa masu ƙwarin gwiwa suna cikin labarinka amma abu ɗaya shine na san cewa kai yaro ne mai hazaƙa yaro ne mai jajircewa da basira kuma yana da muhimmanci kada ka manta cewa kana shekarar ƙarshe ne na jami'a za kuma ka tafi bautar ƙasa za ka haɗu da ƙabilu daban-daban addinai daban-daban don haka ko ina ne aka tura ka to kada ka canza idan kuma ka je cewa kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi tarkashi ni a ganina ɗaya daga cikin babbar matsalarka shine bijirewa maganar mahaifinka da kai mahaifinka ya zaɓi ka je kudancin najeriya domin ka bautar ƙasa ka nace sai ka zo ƙasar jigawa Kisa kake ta shiga ibtila'i daga wannan sai wannan na canza ne saboda kalaman da yayana kabir yake gaya mu sai na fahimci wani abu kuma na ga ya kamata na yi bincike ya gaya min cewa an bani fati ne ba wai don na cancanta ba kaga kuwa duk abin da aka baka ba don cancantar ka ba zai iya kubce maka wata rana to ai fatima ta rasu ba fatima ta mutu ba ƙarya ne tana nan garin uwar kana da matsala na tabbata kana da matsala yau kaga ka je ka kwanta sai da safe ni ina nan za ka ga abin da zai aikata gobe allah ya kai to wai me zai hana koma ka je kano ka je gidan su fati ka tabbatar mutuwan nan mutuwa ce ko tatsuniya ce wallahi ni da kaina zan raka ka sai na kama ta a hannu sannan zan tafi kano lalle duk wanda ya shirya wannan abun ba abin da ba zai iya yi ka bari ka ga me zai faru gobe kwari ne a sallama waje zaman bai waye ne kai kai ne umar ko ba su ne sun yi karar ka akan kana takura musu kana cin zarafinsu saboda haka yanzu za mu tafi da kai ka gani ko na faɗa maka ba za su daina kawo sabon dabaru ba ka duba yadda suka sako ta a gaba ta zo ta ƙaryata ni haba fati alƙawari bai ce haka ba yalla bai in za ka kama yaron nan ka kama shi mu tafi da shi ka tsaya kana wani sauraron sa na gaya ma dan iska ne bai san mutuncin mutane ba shige mu na ce na bi ka hauka fa yalla bai kai haƙuri zan kawo muku shi har ofis da kaina ba zai yi ba kafa ta kafarsa yanzu za mu tafi da shi to dan me ma za ka kawo shi dan sanda ne fa ba fadar ku bace bare ku dinga zazzarewa mutane idanu kun san mu ba ko ne kayya ne ka kama shi mu tafi da shi Allah bai fati ba ganin kowa sai ke kuma zan yi kokari in ci gaba da ganin haka dan idan na ce zan kalli wasu mutanen a nan wurin zan saba alkawarin da ne miki na daina yin fada zan saba alkawarin da ne miki na daina yin fishi wannan bawan babban lalura ce a tare da shi hakika yana da yaƙini ya sani sani na kusanci da shakuwa. Wallahi ya yi rayuwa da ni a baya, rayuwa mai cike da burin san kasancewa tare da ni tare abada. Don Allah kar ku musguna masa, ku nemi lafiyarsa. Oh, na gaya maka ka gani ko? Wannan yaron dan wahala ne fa. Mu dari ne zai juyan mata da kwakwalwa, ka kama shi mu wuce da shi kana wani kallon sa bayan labai. Shige mu tafi. Shige mu. Shige mu je mana. Shige mu tafi mana. Shige mu tafi. zai tashi da abin da ke rai fati fati kada ki bari su ruɗe ki wannan ɗan sandan na bogi ne na bogi ne wannan saurayin naki ne ya kawo shi domin a cutar da ni fati fati eh, eh, Malami Bello kada gada mu ina ta kamar na ka tashi daga ka ka koma ki da ba ta kasance wala mu karanta mu ka tashi minti biyu ya biyar hudu uku biyu daya zai zai sake kuma bacci addu'a tana da muhimmanci amma abin da fi damun masu shi ta dawo daidai saboda haka ka ci gaba da addu'a har yanzu bai farka ba Assalamu alaikum. Oh, dokta, barka da kokari. Ya mai jikin, madam. ina gajiya sannan kwale ya gari ok ina da mara problem ya na gan anan me yasa aka dawo da ni gidan nan ba na son kano ku bar ni a can in ci gaba da rayuwata abba me yasa ake min haka ba da ra'ayina ba kuma da ni jigawa fati tana can bata mutu ba me yasa za a dawo da ni kano inda ba zan sake ganin fati ba wato ya yi wata doguwar rayuwa a cikin wannan larurar amma ku gode ma Allah ba gaskiya kuna da jan aiki amma likita me yasa kake son danganta warkewar larurar nan ta sa aka mu kamar kai ma baka son ya warke ne ta hanyar ka ka ji hauka kai ba dan uwan shi bane wannan ba mahaifin shi bane okay yanzu ka gane abin da nake so ka fahimta dole sai kun yi kokari kun sanar da shi abubuwan da suke faruwa halin da ya shiga da kuma wanda ke ciki a yanzu da kuma abin da ke faruwa a yanzu ku yi kokari ku gaya mishi sannan ku goge wannan abubuwan daga cikin kwakwalwar shi ka gane zaman wannan abun a cikin kwakwalwar shi shine ke sa mishi wannan larurar ta taɓin hankali ka gane idan ba a goge shi ba ku gaya masa gaskiya idan ba haka ba zai shiga cikin hauka dubura kagan yes ke kafance ne sosai ko ba haka ba yana da matakar mahimmanci oh sorry ina riga na kunna kuɗa mun haƙuri bari in je waje in shirya kayata um, zan ƙara baibaitawa Thank you. Kuma da ni jigawa, jigawa ta fi mun nan. Ina tare da abokina ɗan mai gari Kamilu mutumin kirki. Burinka ne na yi karatu abba. Na yi karatu na kammala har ina bautar ƙasa. Yanzu kuma kun dawo da ni nan. Abba, wallahi jigawa ta fi nan. Can na ga fati, fati tana raye. me yasa za ku dawo da ni nan inda ta mutu umar ka nutsu ka kwantar da hankalinka fati tana nan a raye bata mutu ba kuma nan kano ne ba jigawa ba sannan ba gama makaranta ba har yanzu kana level 3 kwanan ka uku kana bacci sakamakon allura da aka yi maka amma alhamdulillah tunda ciwukan da aka ji maka sun warke sannan wanda suka yi maka abu ba a san su ba sun tafi da mashin ɗinka yaya yaya ya warke ya kai kalle ni na umar dole sai ka ɗauko doguwar rayuwar da kai ka kwaso ta ta jiga sannan ka haɗa ta tanan tanan kanan ka ji ko ka haɗa su ce ka tuna sannan hankalin ka sai dawo jikin idan ba haka ba za su gudu da fati shikenan to yanzu ina fatin good dora masa wait wait wait just a minute no sorry madam take it easy Excellent. What? wannan kayan sata ka ringa yawo a gari da kada aka kamo ka da aka kamo ka na samu ne maka allura ka samu kai bacci ka samu zuwa amma kafin maka allura babu abin da kake shirya yawo da wani abin kana fati to gashi an ci mutanen wallahi an ci su Sala ai wannan Sala din shine. Ka san bai taba cin Manchester ba ma sai a last match din party Fati? Gashi. Kun ganta nan. Kun gan ku nan dukan ku da kuke gani wallahi Fati ta fi ku kyau. Kun gan su? Wai su masu kyau amma Fati ta fi su kyau dukan su. Kun gani? Kun gani? Allah ya kai mu lahira. Za ku gani da idan ku. Allah ba ka lafiya. Fati, hau mashin dina Three. fati wallahi allah ya kai mu lahira ku ga fati kyakkyawa ta fi su kyau duka ta fi su fati larura ce allah ba shi lafiya to fati dai tana nan lafiyar ta kalau tana gidansu sai dai har yanzu fa mahaifinta bai amince da ya baka ita ba ah dadi na dauka ai an riga an bashi ita no no no no no kabiru gara a gaya masa gaskiya wani ɓoye-ɓoye ba shi ne ba haka ne ja gaskiya ne haka ne duk wannan halin da ya shiga ya biyo bayan taurin kansa zafin rai da kuma rashin tawakali kuma ka zama mutum mai bijirewa maganar iyaye wanda duk wanda yake haka to lalle ba zai ga da kyau ba shi zafin rai yana jan mutum ne ga aikata abu cikin fushi wanda idan ka aikata abu cikin fushi kuma babu abin da zai dawo maka illa ka yi da nasara abin da ka aikata rashin tawakkali kuma lamari ne na rashin imani dole ka kiyaye wa abubuwa na gode ma Allah da ya bani lafiya ya inta daga cikin jerin masu taɓin hankali ya zuwa cikin masu hankali abba na gode maka da ka tsaya a kaina har aka samu nasara kuma na yi alkawarin cewa insha Allah zan sauya halayyata zan kasance mai bin umarninka to alhamdulillah alhamdulillah yanzu idan aka ce maka fati ta mutu ya za ka yi ba abin da zan yi zan fawalawa Allah komai to alhamdulillah to fati ba mutuwa ta yi ba fati na nan da ranta amma ka kaddara cewa ta mutu ka kaddara babu ita ba ta taba shiga rayuwarka ba saboda a halin da ake ciki mahaifinta ya kafe akan ba zai baka ita ba kuma ka san dalili duk al'amuran da suka faru marasa daɗi su suka jawo ya kafe akan wannan to kaga ya kamata kawai ka haƙura da ita amma abin da ya kamata ka yi ka ci gaba da nuna kyawawan ɗabi'u har shi mahaifin nata ya hango ingancinka ka zama sirrikinsa kuma ya ji nauyinka sai kuma ya zama sirrikinka aje gaskiya yana da kyau haka wanda shi ne abin da ya kamata ka yi na alkawarin hakan alhamdulillah